salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yau 29 ga watan jumada asaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda ya yi daidai da a sha ya yi daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasilul kitab fi zikiri a hambil firagil islamiyya muna cikin magana akan masu aƙidan jahamiyya yau za mu tashi shafi na sittin wa ƙala aidan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال أيضا يا شيخما wato shekul islam ibn taymiya ya faɗa kuma cewa wa tu'tabaru fitnatul jahamiyya fi babil asma'i was sifati awwal fitna urifat fi tarihi al-aqida wato ana ainihin fassara ainihin fitina ta jahamiyya a cikin asma'u was sifat cikin sunayen Allah da sifofinsa shine farkon fitina urefa cikin tarihin aqida wanda aka san shi a cikin tarihi na aqida an gane ko su yan jami'a fitinan su game da ubangiji ne duk sauran kungiyoyi gabaki daya suna fitina ne akan dan adam amma su yan jami'a sai suka auka kan ubangiji suna so su binciko sunayensa da siffofinsa an gane ai eh. wato suna kokari su karyata abin da Allah ya siffanta kanshi da shi su kuma suka kawo siffansu na ra'ayinsu an gane ko yan jahabiya sun kutsa cikin gaibi gane da ubangiji to su ne farkon wanda suka kutsa kan ubangiji su yan jahabiya? a cikin tarihi na aqida iskanat fitnatul qadariya dinatul qadari domin ya kasance fitinan qadariya suna magana kan kaddara ne kawai cewa bawa in ya aikata aiki in ya yi zunubi ne ya kirkiro wannan zunubin da kanshi shi bawa shi ke halittar zunubi Allah ta'ala ba shi da iko akan wannan zunubi an gane kaga shi suna magana kan kaddara ne kawai duna kawo bin fisifati ba tare da sun kutsa cikin sifofin Allah ba bai da annahum dammat ila aqidatil mu'tazila akhiran sai dai ita wannan aqida ta kadariya ta zo ta hade zuwa ga da mutazilawa a ƙarshe sai ya zama to ƴan mutazilawa gaba ɗayansu suna inkarin ƙaddara. an gane ko da can ita ƙadariya tana cin gashin kanta ne amma daga baya sai ya zama to ƴan mutazila sun amshi gidan ƙadariya. sai ya zama duk wani ba mutazili yana da gidan ƙadariya. وكانت فتنة الخوارج في باب أسماء الإيمان في أول أمرها يا كسان شيء فتنة الخوارج cikin باب أسماء الإيمان لي Su خوارج sun fada cikin fitina ne na sunayen imani idan mutum ya aikata sabon Allah yaya matsayinsa wannan shine aqidan shine ainihin bincike na khawarij su suna bincike kan sunayen imani ne idan mutum yayi sabon Allah sunan shi mumini ne ko kafiri ne shi ya ce idan mutum ya yi saɓon Allah sunan shi kafiri ya fita musulunci an gane wannan ko kaga su suna bincike ne kan sunan imani yawa wane ne mumini wanda yake mumini shine wanda ya bauta ma Allah bai yi sabo ba in har yana sabo ya zama kafiri sai dai in ya tuba kafin ya mutu to wannan shine bincike na khawarij ba su kutsa kan abin da shafi sunayen Allah da sifofinsa ba an gano wani ko eh, wa in kanu a iran duk da cewa su yan kawari sun zamanto zilawa a ƙarshe asalinsu asma'ul iman ne amma daga baya sun fada cikin akidan zilawa wajen asma'u was sifat wa fitnatu shi'a fil guluwi fi alil bait fi wani al amri eh fitnan shi'a ya shafi guluwi ne wato wuce gona da iri dangane da ahlul bait amma a ba su matsayi na isma ko a ba su matsayi na Allah subhanahu wata'ala wannan a farkon al'amari kenan ya zamanto yan shi'a sun fada cikin wannan fitina dangane da wuce gona da iri kan ahlul baiti tsaro bi بعقيدة mu'tazila أيضا sannan daga bayan su ma suka tasirantu da aqidar mutazilawa an gane idan ka lura da kyau za ka cewa aqidar mutazilawa tana da karfi sosai duk ƙungiyoyin nan gaba ki ɗaya, sai da suka tasirantu da me da aqidar mutazilawa yan ƙadariya sun tasirantu da aqidar mutazilawa ita ma ta tasirantu da su sai ya zama to ba a iya rabe mutazilawa da ƙadariya sun zama abu ɗaya. an gani yan shi'a su ma sun tasirantu da aqidar mutazila sannan kuma ga ga yan khawarij su ma sun tasirantu da aqidar mutazila an gane wannan ko na'am كل zalika ايام نشاط المعتزله fi aril ma'mun abbasi dukan wannan gaba daya a cikin kwanakin nishadin mu'tazilawa ne a zamanin al ma'mun al abbasi zamanin sarki musulmi ma'mun shine yayin amfani da karfin mulkin sa wajen tilasta wa mutane sai sun yadda da kira mu'tazila ya kashe kuɗi yayi amfani da ƙarfin mulki wajen yaɗa gidan mu'tazilanci an gane ku kamar sai ya ci tafsirin zalika insha Allah ta'ala kamar yadda ainihin tafsilin wannan zai zo insha Allah subhanahu wata'ala wa amma bid'atu jami'a wa fitnatuha faqad ankaraha ulama wa ahli sunna amma bid'a jahmiya kamar yadda muka ce su din nan sun kutsa ne game da Allah nasu ya fi hadari akan na kowa bid'a ta jahmiya da fitinanta faqad ankaraha ulama wa ahli sunna haƙiƙa malaman ahlus sunna sun yi inkarin wannan biri'a din A ashaddal inkar mafi tsananin inkari wa sallalu ahlaha wa hadaru an-nas min al-ilm kuma suka batar da mutanenta suke duk mutumin da yake da alaka da aqidar jami'a sunan shi batacce kuma suka yi tazirin mutane suka ankarar da mutane daga zama da su cewa in ka san wannan dan jami'a ne kada ka zauna tare da shi an gane ko domin kada ainihin fitinansa ta shafe ka bal'abu man sahun wa katabu fi raddi alaihim kutuban wa rasail sun aibanta wanda ya zauna tare da su idan ka zauna tare da mutazilawa malaman salafiya na wancan zamanin suna aibanta ka kuma sun rubuta littattafai dangane da raddi a gare su an gane sun rubuta kutuban wa rasail sun rubuta littattafai da yawa da rasail wa hiya ma'rufa la dadul labil ilm kaman imamu ahmad ya rubuta littafi a raddu ala haka nan imamu darimi shi ma ya rubuta littafi a raddu ala al-zanadiqa wal jahmiyya a cire malamai da dama sun yi wallafe-wallafe dangane da raddi ga wa'annan kungiya an gani saboda kungiya tana da gayan hadari tana bincike kan matsala na gaibi tana bincike dangane da Allah subhanahu wata'ala bayan Allah ta'ala ya riga ya siffanta kanshi an gane a cikin alkur'ani manzon Allah ya siffanta Allah su ba su wadatu da wannan ba sai suka zo suka kutsa cikin abin da ya fi karfin su an gane wannan ko to wannan shi ne dalilin da ya sanya malamai suka kyamace su kuma suka yi tahziri a kansu cewa kowane ɗalibi ya nisanci wa'annan bayan Allah kada ka zauna tare da su kada ka yi musu sallama kada ka yi musu kaza kada ka yi musu kaza an gane to haka ya kamata ainihin ahalus sunna su ringa aikatawa ga yan bid'a kada ya zamanto a ganka kana da awan salafiya sai a ganka kana hudda kana mu'amala da yan hizbiya ko kana mu'amala da ainihin yan bid'a musamman yan bid'a du'at masu kira zuwa ga bid'ansu ka san wa'annan mutane in ka zauna tare da su za su yi maka da'awa akan bid'ansu suna kiranka ka zo ka amshi bid'ansu to irin wayannan mutane za su iya zuwa ma da shubuhohi hmm. za su iya zuwa ma da wasu irin hujjoji domin su gamsar da kai akan ainihin a gidansu. to wannan shine dalilin da ya sa malamai suka ce in ka san wannan dan bid'a ne wanda yake da'in ila bid'atihi yana kiran mutane zuwa ga bid'a yana kokari ya gamsar da su akan bid'a to ya zama wajibi ka nisanci wannan bawan Allah an gane wannan ko hmm. wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi idan ka ga wayannan mutane da suke kutsawa game da ayoyinmu suna kokarin kawo shubha ga bayin Allah ka kauda kai daga gare su ka kauce musu hatta ya hudu fi hadisin gairi sai sun kutsa cikin wani tattaunawa wanda ba wannan ba an gane wannan ko baya halatta ka san wayannan mutane yan bid'a ne wayannan mutane yan hizbiya ne su ha ah? ka san su amma kuma ka ringa yin hulɗa da su su zamanto abokanka abokan hulɗanka abokan zamantakewanka kullum kuna tare to wannan ya nuna kenan cewa baka kyaman wannan bid'a din wannan ya nuna tsakaninka da su akwai wani nau'i na soyayya na soyayya ko nau'i na sassauci tsakaninka da su na batan gani saka malaman sunna zamanin ainihin salaf zamanin ainihin sahabbai da zamanin tabi'ai ba sa yin sassauci ga 'yan bid'a an gane ko musamman nan 'yan jami'a zamanin ainihin tabi'ai suna tsananin yin raddi a gare su kuma suna tsananin hazzara mutane daga sharrin su kuma suna hana a zauna tare da su na'am qul sai na ce bal kathiru min ulama salafi kafaruhum wa akhrajuhum an al islam kai da yawa daga cikin malaman salaf sun kafirta 'yan jami'a sun fitar da su daga da'ira ta musulunci wa awradu adillatan kathiratan min alkitabi was sunna sun gangaro da dalilai da yawa daga cikin qur'ani da kuma sunna ma yasulu zikruhu wanda ambatan shi ke da tsawo in an ce za a kawo hujjojin suna da yawa wa khulasatul qawl kai zance dai a takaice kawai annal jami'ata kafaratun fajara lil umuri al atiya wato zance dai a takaice yan jami'a kafirai ne su fajirai ne su saboda al'amura masu zuwa min zalika qawlihim bi khalqi alqur'ani min zalika qawluhum daga cikin wannan akwai fadin su cewa alqur'ani halitta ne wannan aqida ne nawa na jahmiya wa takdhibuhum lima akbara Allah an nafsi da kuma ƙaryatawan su dangane da abinda Allah ya bada labari game da kansa Allah da kanshi ya bada labari cewa ya daidaita kan al'arshi sun ƙaryata Allah ya bada labari yana ji yana gani sun ƙaryata ya ba da labari shi rayayye ne sun ƙaryata ya ba da labari cewa yana magana sun ƙaryata eh. duk abubuwan da Allah ya siffar da kanshi da shi a cikin alƙur'ani wayannan bayan Allah sun ƙaryata shi sun ƙaryata cewa annahu ya takallamu matasha wa annahu kallama Musa taklima eh sun ƙaryata cewa Allah ya yi magana da nan Musa sun ce duk wanda ya ce Allah ya yi magana da Musa ya yi ridda وهؤلاء الجامية ينكرون أن يكون لله هذه الصفات وإن جامية سنة إنكاري أشي الله ينادى وإن الصفوفي بس يدى أنا قال الله يا مبا بس يدى الله ينادى كفكة إير الناشبة بس يدى الله ينادى حنا إير الناشبة kunane wato sun yi inkarin dukkan sifofin Allah gaba daya alhali ga shi Qur'ani ya tabbatar da shi an gane kuma sun gina wannan hukunci akan san ransu to za ce a cikin kungiyoyi na musulunci ƙungiyoyin da suke da'awar musulunci da wuya a samu ƙungiya mai hadari kamar jahamiya daga su sannan sai 'yan shi'a sai 'yan khawarij wa'annan kungiyoyi ƙungiyoyi ne masu tsananin hadari ga musulunci da musulmi an gane shi yasa idan an san mutum yana da wa'annan akidoji ya zama wajibi a ƙaurace masa baya halatta kamar yadda irin wa'annan mutane abokan ai abokan hulɗanka na abokantaka an gane in ya zama to wajibi ku yi kasuwanci da su to sai ka kiyayi zama tare da su zaman da za ku dinga tattauna al'amura tare da su eh saniyan na biyu daga cikin dalilin da yasa aka kafirta su inkaru jami'a la salatu wa kai sun yi inkar dukkan sunayen Allah da sa illa mastasna illa mastusniya adadul qadama illa mastasna bi zamin adad ta'addudul qadama yau illa mastusniya eh. an gane ko eh, eh, sai dai abin da aka yi istisna'i da nasar zato eh. zaton da suke na me suna zaton ta'addudul qudama a gane sai dai abin da aka toge bi za'amihim da qudama saboda suna zaton su suna raya wai kadimai suna da yawa sun ce wai idan an siffanta Allah cewa yana ci to wannan jin an ce ma Allah mai ci ne shi wannan ci shi ma kadim ne shi ma Allah kuma kadim ne to an samu ma da yawa a gani shi Allah ba kadim ba ne to sifofinsa ba su ma kadimai ne to an samu ta'addudul kudama kenan ba Allah ba ne kaɗai kadim hatta sifofinsa ma kadim ne to kenan ma din suna da yawa sai kuma bai kamata a ce ma suna da yawa ba an gani to saboda haka sai suka yi inkarin wayannan sunaye da wayannan sifofi saboda kore ta'addudul ma a irin nasu zaturin salisan eh, na uku rumun inkaruhum nusus sahiha as-sariha inkarin su ga nasoshi ingantattu wanda suke bayyanannu ha bi mala ya yasuhu ko kuma yin tawilin nasoshi da abin da bai dace ba sai ga aya girgiri ga ma'anarsa sai su mai wani irin tawilin da bai dace ba misali wa illa fa kayfa yasuhu li aqilin ghayr mukabir an yunkira kauna Ibrahim Khalilullah in ba haka ba yaya za a yi mai hankali wanda ba mai girman kai ga hankalinsa ba ya yi inkarin kasancewan annabi Ibrahim Khalilullah eh mutumin da yake da hankali ba mai girman kai ba aka ce mai shin annabi Ibrahim Khalilullah ne me zai ce Allah ya ce wata kazallahu Ibrahim Khalila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin Khalil ga aya kararrafa amma kuma sun yi inkarin shi to yaya ko mai hankali zai yarda cewa Allah ta'ala bai yi magana da annabi Musa ba eh wa kallama Allah Musa taklima amma wayannan bayan Allah sun yi inkarin kasancewan Allah ya yi magana da annabi Musa yace duk wanda ya ce Allah ya yi magana da annabi Musa ya yi ridda duk wanda ya ce Allah ya rike annabi Ibrahim ya zama khalil ya yi ridda kaga irin wannan zaka ce ba zai yiwu mai da'awar musulunci ya faɗa haka ba kamar wayannan bayan Allah sun faɗa haka an gani kuma wa'annan bayan Allah duk wani sifan Allah daidaituwan Allah kan al'arshi sun kore shi sakowa Allah saman duniya sun kore shi kasancewa Allah yana ji yana gani yana magana rayayye ne shi Allah subhanahu wata'ala yana da irada yana da kaza duk sun yi inkari ba kuma ga nassoshin Qur'ani karara ka shamsu fi rabi'atin nahar sun fito karara eh kama wa'annan bayan Allah sun yi inkarin na abubuwa da suka fito karara to wannan shi yasa malamai suka ce to wayannan bayan Allah sun yi inkarin abin da yake ma'lumin addini bi darura sun cancanci a kira su kafirai sun cancanci a kira su fasikai kuma fajirai ta'ala amma an maqalatihim uluwan kabira Allah ya daukaka daga maganganun su daukaka mai girma rabi'an na hudu daga cikin dalilin kafirta su wa kama huwa ma'lum anna ma yarji'u ila al ghaibi la yanbaghi al-khawd fi abu sananne cewa duk abin da ke komawa zuwa ga masanin gaibi abin ke komawa zuwa ga Allah baya kamata mutum ya kuka cikin sa mutum ya tsaya daidai inda Allah ya tsayar da shi wa innama yajibu taslimu lin nusus shar'iyya min al-wahayi kawai yana wajaba ne a sallama a miƙa wuya ga nasoshi na shari'a daga cikin wahayin nan guda biyu Qur'ani da Sunna in kana so ka san Allah da sifofinsa ina ya kamata ka je ya kamata ne ka tambayi qurani ka tambayi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mastalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani sabanin da kuke yi kowane irin abu ne hukuncin wannan sabani yana nan zuwa ga Allah Allah ne zai warware muku duk abin da ke damu dangane da sunayensa da sifofinsa fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul in kuna tayayya kan komai ne to ku mayar da wannan sabani zuwa ga Allah da manzansa kuma Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin izza dangare da abin da suke siffanta Allah da shi ba ruwan Allah da wannan abu amma wa salamun alal mursalin sai ce kuma akwai aminci aminci ya tabbata ga manzanni duk abin da manzanni suka siffanta Allah kawai akwai aminci kan shi walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo sun tabbata ga Allah ubangiji talikai kaga shi in kana so ka san Allah ka tambayi Allah da kanshi in kana so ka san Allah ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine zai gaya maka dangane da Allah subhanahu wataala amma kana so ka san Allah sai ka tambayi philosophers shin ka fada inda ya dace ko ka fada inda yake inda yake ba daidai ba haka ba daidai ba misali kana so ka san Allah sai ka tambi wato mutakallimi kaga nan babu kuskuren da ya wuce wannan ha qul in dalaltu fa inna ma azillu ala nafsi wa in tadaitu wa bima yuhi ilayya rabbi kace musu in na bace na bace ne saboda na bi san raina amma kuma in na samu shari'a na samu shirya ne saboda abin da ubangiji na yi min wahayi so na in kaga mutum ya kauce wa wahayi shi ke ya fada cikin bata saboda haka wannan shine kuskuren da yan jami'a suka fada suka fada ciki da siffofin Allah gaibi ne shi babu wanda ya taba ganin Allah daga cikin mu in muna so mu san Allah da siffofinsa dole ne Allah za mu tambaya ko mu tambayi manzon da Allah ya aiko wai yaya siffar Allah yake kama wayannan bayan Allah sun yi watsi da maganar Allah sun yi watsi da maganar manzo Allah sun tabbatar da sunayen Allah da sifofi sun kore shi akan irin nasu ka'ida na bata an gano wannan ko eh. anna ma yarju ila alimil ghaib la yanbaghi al-khawd fi abinda ke komawa zuwa ga duniyan gaibi zuwa ga masanin gaibi ne Allah baya kamata a kutsa cikin sa wa inna ma min wa'inda ma التسليم taslim linusus من min alwahyi kawai وجب wajaba ne a sallama ga nasosi na shari'a daga cikin wahayi guda biyu wala siyama ma lahu ta'alluqun bi ma abin da yake da alaka da sunayen Allah da sifofinsa wannan tauqifiya ne kawai mutum zai tsaya ne ga ainihin Qur'ani da Sunna ala haza ibn taymiya rahimahullah akan wannan akida shine ibnu taymiya ya tsayu Allah ya masa rahama fi kathirin min mu'allafatihi a cikin da yawa daga cikin wallafa wallafa zakar shadidan fi naqdil falsafa wal mantiqi ibnu ya kasance mai tsanantawa yana da zafi wajen yin nakadi ga philosophers da malaman mantiq wayannan ilmuka guda biyu philosophy da mantiq dalibin salafiya baya kusantar suna daga cikin abin da suka tarwatsa ainihin fahimtar mutane dangane da sunayen Allah da sifofi da kuma al'amura da yawa na aqida an gane ya manyan malamai na sunna suke cewa karatun philosophy ba shi da amfani kwata-kwata ga dalibi na shari'a wa karfatta da awhamahum wa asbata lahum adamu salahiyyati adillatihim fil umur al-aqida ibnu taymiya ya daidaita ainihin imuwansu ya tarwatsa ainihin imuwansu kuma ya tabbatar da ya tabbata musu da rashin dacewan dalilansu a cikin al'amuran gaibi cewa philosophers sun yi kuskure mai girman gaske dangane da al'amura na gaibi ba su dace ba wala siya siyamal maqalikul ilahiyya musamman ma ababen nema da suke da alaka da allantaka abubuwan da suke da alaka da gano siffofin Allah da sunayensa to philosophers sun faɗuwar warwas وقد كان الشيخ رحمه الله يقول في هذا حقيقة شيخ الإسلام الله يمس رحمة yana fada dangane da wannan yana cewa al'ilmul ilahi la yajuzu an yustadalla fihi da qiyas tamthili wato ilimi na ubangiji baya halatta a kafa hujja a gare shi da qiyasu tamthili yastawi fihi al-asl wal farq wanda da asali da da far'u za su yi daidai me ake nufi da qiyasu tamthili ai mun yi bayani shi wata rana ko eh akwai kiyasu tamsil akwai kiyasu shumul akwai qiyasul aulawiyya. Kiyasu eh? tamsil shi shine a ce to Allah ta'ala yana da fuska dan adam ma yana da fuska to iri ɗaya ne Allah ta'ala yana ji dan adam ma yana ji to iri ɗaya ne Allah yana da hannu dan adam yana da hannu to tunda dai a suna da hannu gaba ɗaya iri ɗaya ne kaga wannan ai kuskure ne eh. ka ce wai tunda Allah yana da hannu dan adam ma yana da shi to iri ɗaya ne to yanzu zaki yana da hannu shi na da hannu iri ɗaya ne shin yaya haka ba zai yi ko kiwo ruwa na da hannu kwarkwata na da hannu iri ɗaya ne ko kiwo ruwa na da ido kwarkwata na da ido ta iri ɗaya ne haka dai shi kalmar ido suna ya tara kowa da irin yanayin idansa ko to yaya kuma halittu kowa da irin yanayin idansa halittu kowa da irin yanayin hannunsa halittu kowa da irin yanayin kafansa to yaya za a yi kuma ka daidaita mahalicin halittu da halittu din kaga wannan babu kuskuren da ya wuce wannan an gane su kansu halittu sun bambanta a wajen siffofinsu to kuma sai ka zo ka ce to tunda Allah yana da fuska halittu suna da fuska to duk iri ɗaya ne to shi aka ce ibn taymiya ke cewa baya halatta an gane wato ilimi na Allah baya halatta a kafa hujja a gare shi da kiyasu tamsili kuskure ne wala bi kiyasin shamuli ko kuma kiyasin shumuli kiyasin shumuli wanda kusa suna zama daidai a ciki wanda kusa suna zama daidai abin da suke nufi da kiyasin shumul shi ne ka ce Allah yana magana Allah yana ji Allah yana magana bawa ma na magana Allah yana ji bawa ma na ji Allah na da fuska bawa na da fuska Allah na da hannu bawa na da hannu to akwai abubuwan da Allah bai ambata ba abinda Allah ya shiru gare shi kaman a ce jiki cibiya hanci baki kunne sai ce to tunda an ambaci wasu abubuwa wanda sun yi daidai hannu hannu fuska fuska to sauran ba duk akwai su ke kenan eh. kun gane kan abun eh. tunda an ambaci ji da gani da magana da fuska da hannu da kafa Allah yana da su bawa na da su to sauran ma duk haka suke to da yanzu kawai sai dai mu kalli bawa bawa na da ciki to Allah wai billah Allah ma na da shi yana da kunne Allah ma na da shi yana da baki Allah ma na da shi yana da haka za ta yi sauran abubuwan da ba ambata ba sai mu shigar da su kawai an gane mm. to wannan shine kiyasu shumul shi ma yin wannan kiyasi kafirci ne an gane su ahli sunna ya suke salafiyun suna tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kansa mm. sannan suna kore ma Allah abin da ya kore wa kansa suna yin shiru akan abin da ya shiru akai duk abin da Allah ya shiru zaman ka lafiya kai ma kai shiru akan shi an gane mm. ba karamin kuskure bane Allah ya shiru akan abu kaga misali maganar kunne babu inda Allah ya tabbatar ma shi da kunne babu inda ya kore babu inda Allah ya tabbatar ma shi baki babu inda ya kore haka nan hanci an gane wannan ko da sauran siffofi da Allah ya shiru a kansu to idan an tambaye ka shin Allah na da hanci sai ka ce Allahu a'lam dan mu ɗan salafiya wa naqulu Allahu a'lam fi mashtaba alaina ilmu muna cewa Allahu a'lam game da abin da ilimin sa ya rikitar da mu ta abin da ya shafi gaibi Allahu a'lam dan Allah shine alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibi da abin da yake bayyane an gano wannan ko so ba a kafa hujja game da Allah da qiyasu tamthil da kuma qiyasu shumul sai dai qiyasul aulawiya. akwai qiyasul aulawiya. shine a ce Allah yana da fuska bawa ma da fuska amma na Allah ya ninninka na bawa ba ma a hadawa Allah yana da ilimi bawa yana da ilimi amma ba ma a hada su an gane wannan ko wato bambancin yana da yawa har ma ba a hadawa misali a ce yanzu kana da naira ɗari kuma wani yana da tiriliyan ka ce masu kuɗi su zo ai kana da kuɗi za ka zo Wala ya ɓoyewa za ka yi haka ne ko haka so da haka dan dan naira ɗari karkace da shi ai kuɗi ne shi wancan yana da tiriliyoyi saka da Allah ana gayyata masu kuɗi kai kan kasan ba za ka zo ba to shi ma kanshi in ana magana ilimin Allah da ilimin bawa aka ce mai ilimi ya zo kai kan kasan ga ilimin Allah kai ba za ka nan wajen ba ilimin Allah bai da iyaka naka na da iyaka an gano wani ko dan adam za ga cewa iliminsa yana da iyaka ya ce wane ya kware ne a wajen ilimin kimiyya wane ya kware a wajen ilimin kasuwanci wane ya kware a wajen kowa da ilimin da ya kware a kai sai ga akwai ilimin da bai sani ba ko bai kware a kan shi ba amma shi ilimin Allah ya gabe komai da komai an gane ya alamu ma baina aidihim ma khalfahum wala yuhiduna bihi ilma wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ko to saboda haka kaga ashe kenan Allah duk wani sifa wanda wanda yake an kamanta Allah da shi kai ma kana da irin shi kawai suna suka tara amma sun bambanta a wajen kaifiya an gani kamar yadda akwai bambanci tsakanin sammai da kansai ko fiye da haka hmm. na'am fa inna allaha laysa kamithlihi shay domin lalle Allah ta'ala babu wani abu misalin shi wala yajidu an yadkhula huwa wa ghayruhu ta taqdiyatu kulliya baya halatta shi bawa ya shiga shi ko waninsa su shiga ƙarƙashin qadiya na kulliya wanda daidai ah, wanda daidai kun da suka yi daidai ka ce tun da dai ji da ji ne to iri ɗaya ne gani da gani wata da dai sunan ya yi daidai to kawai hukunci zama ɗaya ne wannan kuskure ne na Allah ba eh. Fa'ida tun. fa'ida wa min al-ulama alladhina i'tazaru al-jahmiyya daga cikin malamai da suka kawo uzuri game da yan jahmiyya wa ataw bil a'dar wal mubarrarat suka zo da wasu irin uzurruka kalla ta kulu makabula wanda uzurin nan ga hakika ba zai zama amsashe ba sai kokari su zo da uzurrika mubarrarat wanda ba za su amsu ba al-imam as-subki fi kitabihi tabaqat ash-shafi'iyya eh akwai al-imam as-subki an gane a cikin litafin sa tabaqat ash-shafi'iyya yayi kokarin ya ba jahiliya kariya akan ainihin bir'an su ma tibarihi qaul jaham jaham bi anna al-iman huwa al-ma'rifa faqat bil duk da shi imamu subki lalle ya fassara maganar jaham cewa imani shine sanin Allah wannan shine maganar jaham cewa imani ya fassara shi da cewa bid'atun ne shan'a bid'a ce mai gayan muni la aka baha minha babu wata bid'a da tafi wannan muni an gane ko mm. cewa imani shi ne sanin Allah ba mm. da zaran mutum ya san Allah ko da bai furta kalmar shahada ba ko da baya aikin musulunci mumini ne kamilul iman da zaran ka san Allah ko da baka kalmar shahada baka karatun qur'ani baka yin azkar baka sallah baka azumi baka zakka babu ruwanka da wani harka na addini in ka san Allah shikenan ka zama mumini mai cikakken imani kaga bi haka itibar fir'auna mumini ne mai cikakken imani saboda fir'auna ya san Allah sannan shedan ya san Allah to shi ma shedan kenan muminin ne kamilul imani an gane wannan ko to kaga in muka dauki lazimul qaul za ce wannan bawan Allah yana ba da kariya ga fir'auna cewa fir'auna dan aljanna ne yana ba da kariya ga iblis cewa iblis ba dan wuta bane dan aljanna ne shi misali an gano wannan ko to irin wannan tunani yana da gayan hadari to kuma yana daga cikin aqidar yan jahamiya al-iman huwa al-ma'rifa kawai da zaran mutum ya san Allah shi kenan ya zama mumini mai cikakken imani yace imamu subki yace wannan magana bid'a ce shan'a mai muni wa yuhawilu an yajida lahu makhraja amma sai imamu subki ya zama yayi kokari ya nema masa mafita an gane yana kokarin ya nema ma ainihin jahamu bin safwan mafita dangane da wannan mummunan bid'a din sai yana cewa wa amma jaham fa nahnu ala qidayim bi annahu ala qidayim ala ne. bi annahu rajulun mubtadi amma shi jaham bin safwan mu din nan mun yanke hukunci yanke wato ba ma shakka cewa shi mutum da ya dan bid'a inji imamu shubuki. wa ma zalika la a'taqidu annahu yantahi ila al-qawl amma duk da haka ni ba na kudircewa cewa lallai imam a lallai jiham ya kai zuwa ga magana da anna man da Allah wa rasulahu cewa lallai duk wanda ya kangare ma Allah da manzansa kuma ya bayyana da kafirci wa ta'abbada bihi kuma ya bauta ma Allah da kafirci yakunu mu'minan zai zama mu'mini li kaunihi arafa arafa qalbi saboda kasancewa ya san ubangiji da zuciyarsa kuka ji wannan eh wato cewa ni ba na cewa cewa wai kafircin jiham maganar jiham ya kai ga ga maganar cewa ko wanda ya kangare ma Allah da manzansa ya bayyana da kafirci misali kamar kirista ko mai bautan gunki an gane ya bauta ma Allah da wannan kafirci ya ce baya zamani cewa jiham zai ce shi wannan mutum mumini ne dan ya san Allah an gane da zaka tambayi jiham yaya hukuncin mai bautan gunki kuma ya san Allah ko ya hukunci krista wanda ya san Allah an gano wannan Ya ce ba ya tsammani jaham zai ce kirista dan aljanna ne ko ya san Allah ko zai ce mai bautan gunki dan aljanna ne tunda da shi jihar kawai wanda ya san Allah kawai mumini ne shi ba sai ka bauta ma Allah ba ko baka sallah baka azumi baka zakka baka baka yin komai na musulunci ka san Allah a cikin zuciyarka ka zama to mumini to akwai wasu masu cewa ko da mutum na zuwa coci kuma yana bauta ma Allah kan addinin Kirista inda ya san Allah a zuciyar shi mumini ne kamilul iman amma da sharaɗin wannan Kirista din yana garin musulmi zai yi wa yana garin musulmi yana zuwa coci amma kuma a zuciyarsa ya san Allah to saboda haka za a ɗauki wannan musulmi ne shi to shine imamu sulu ke cewa bai yarda ba cewa jaham ya kai ga haka an gane wannan ko so da shi kanshi ya san in an ce ya kai ga haka to gaskiya kafircin jaham ya kai inta to wannan shine abin da mutane ke cewa wannan shine aqidar jaham din an gane mm. to shi yasa malamai suka yawaita masa raddi kuma suka fitar da shi daga musulunci eh fala'allan na kila an hu hamalar lafza ma la yuteku yace zai iya yiwa wanda ya ciranto daga gare shi kila hamalar lafza ma la yuteku ƙila ya ɗora wa lafazin abinda lafazin ba shi da iko a kansa ƙila lokacin da jahun bin safuwan ya yi magana ƙila ba abin da yake nufi kenan ba mai kiranto abin sai ya ruwaito wannan abin sabanin abin da jahun ke nufi a wajen zafin naƙil an hugaira ko kuma shi ma kanshi ba wai ya ji da kanshi ba ne wato ya yi mujazafa ne ga wanda ya ciranto wani ne ya ciranto shi ma sai ya kumurzu da shi ya karɓo daga wajen shi ko ba gane ba eh magana biyu ne in ma ya zama to shi wanda ya karbo armi bai karbo da kyau ba ila ba haka jaham ya faɗa ba amma shi ya fahimci abin haka sai na kalto ko kuma ya zama to cewa a'a ba haka bane wato wani ya ruwaito shi ba shi bane wani ya ruwaito sai ya je ya karbo daga wajen wannan din kaga in wanda yayi kuskure shi ma ba yayi kuskure wajen cirantowa to yana ganin kila wannan shine abin da ya faru ga jaham yana ganin da wuya a ce mai hankali yi wannan magana ah to yanzu in ka ce mai hankali ba zai yi wannan magana ba mutanen da suke daga hula suke Allah ba ai da mutum bai ji da kunnensa ba za ka yi tsammani anya mai hankali zai yi wannan ko ba ka bane yanzu akwai wani bawan Allah a Kano da aka taɓa yin haka wani abu ya faru za su yi maulidi kuma ga hadari ce wallahi in Allah ya kurkus kuskura wa ya billah ya saukar da ruwa sai ya sai ya saba mishi kaga wannan ka zaka ce mai hankali ba zai wannan magana ba ce wallahi za mu yi maulidi a hirdin ka ka saukar da ruwa to yanzu in aka ce maka za a samu mutum misali ya hau kan qur'ani qur'ani guda biyu ya taka ya taka kuma ya ci gaba da wa'azin shi ko a jikin shi bai ji komai ba zaka ce ba zai yiwu ba zaka ce kila kawai an yi mubalaga ne kan sha'anin ana samun irin wayannan abubuwa na ya yarfa ido yanzu misali irin tabargazan da abdul jabbar ke yi har ya kai tun yana sukan sahabbai da ibn taymiya yake zagi ya koma kan sahabbai har ma ya koma kan ubangiji ya koma kan manza Allah kai ya koma yana faɗin maganganu na tashin hankali na ta'addanci kan manza Allah to shi ma har gwamna ganduje ke cewa shi yana jin tsoro ƙarshe ne zai koma kan Allah gwamna bai ke faɗin wannan to shi yana ganin tun da ya faru manzo Allah yanzu ƙarshe abin da ya rage kawai ya koma kan Allah hmm. in kana sauraron kasuka na Abu Jabbar mutumin da yake da kwayan zara na imani wallahi in ba zai iya sauraron karatun ya karasa ba ina da irin wannan da za a ruwaito ne ba wai kaci ne. sai a ce abdul jabari ya faɗo wanda ce ƙarya ne ko mai wallahi saka ko su manzanu wanda za a ruwaito kai za ka ɗauka ba zai to dan adam wallahi ya wuce inda kake tunani maganan jihar din nan wanda suka ciranto maganan nan adilai ne mutanen kirki ne suka ciranto kan wannan kuma malamai sun yawaita masa raddi da a ce maganan ba haka bane da yayi inkarin shi makan shi tun yana raye malamai suke mai raddi ya musu raddi su mai raddi na basan gano wannan yanzu irin aƙidun shi'a da suke inkarin cewa da suke cewa su ba su yadda ƙur'ani ya cika ba in shi'a suna faɗin haka su ba su yadda alƙur'ani ya to abdul jabbar ya faɗi wannan ya ce wannan ƙur'ani mushaf na usman bin affan ana karanta shi kan babin lalura amma asalin ƙur'ani ba shi bane wannan wallahi ya faɗi wannan bai ci kunya ba ya faɗi wannan cewa alƙur'anin nan da muke karantawa ba cikakke ba ne ana karanta shi ne kan babin lalura kaga su ko ƴan shi'a suna faɗin shi ne kan babin taƙiya to shi abin jabar ba taƙiya eh shi a fili ma yake fitowa ya faɗa kaga irin cin mutuncin da yake wa sahabbai yana da wuya ka ji dan shi'a ma yayi haka eh, su suna dan boyewa suna cizawa suna hurawa suna kaga in ka duba sharri shi ma fi nan shi'a ma eh. ko eh. to ire-iren wa'annan akidu din inda za a gaya wa mutum da za a gaya ma cewa za a samu wani yayi ya ce hadisan manzo Allah gaba ɗaya hanjin jimina ne ƙarya ne hadisan manzo Allah za ka yadda ba to ma yanzu kunnan ka ya ce ma kuma gashi ana yi ko da za ka ji wani a ce ma wani zai ce bayan annabi ya rasu akwai manzanni da yawa yaya za ka yadda za ka yadda ba to gashi kuma saka shi imamu subuki yana ganin cewa kai ai maganan yayi zafi da yawa maganan yayi girma da yawa ya za a yi a ce malami mai da'awar musulunci ya faɗi wannan to masu da'awar musulunci sun faɗa abubuwan da suka fi wannan haɗari eh akwai daga cikin su masu cewa ba tashin ba akwai daga cikin su yan ismailiya albadiliya yan shi'a ne ba su yadda akwai tashin kiyama ba wasu na nan rayuwa gaba ɗaya sai dai mutum ya mutu ya dawo nan duniya sun yarda da tanasukul arwa dan adam zai dinga caccanzawa ne daga kiyashi ya zama kadangare da kadangare ya zama mage daga mage iyakacin yadda ka dage da aiki mai kyau haka za ka ci canza rayuwanka kana ƙara zama na kirki kana ƙara zama babban halitta babban halitta haka zama ɗan adam da zarar ka fara sako za ka fara ribas kuma daga daga daga daga shugaba ka koma talaka daga talaka ka koma firi. daga biri ka koma Maki, daga maji koma bera haka za ka ta tafiya haka koma kudin cizo wato haka mutum zai ta rayuwa a nan duniya ɗin to kaga duk irin wannan gaba ɗaya a ce ma mai hankali zai faɗa za ka ce ba zai yiwu ba ko na'am ulki wa kalamu hadha ghayra lahif li muqalafati kace magana shi wannan bai da wani karfi saboda ya saba maganar salaf salaf salaf sun tabbatar da duk wayannan abubuwa jaham ya faɗe su alladhina naqalu anhu hadhihi al-maqalat wa inda suka ciranto wa'annan maganganu daga gare shi wa minhum ala sabil misal lal hasr daga cikin akan hanyar misali ba wai iyakan cewa ba akhraj ibn battah bi sanad sahih ibn battah ya fitar da sanadi ingantacce an hafsin qal daga hafs yake cewa qultu li abdullah mubarak wato na ce ga abdullah ibn mubarak ala umma cewa wa'annan al sun kaskashi nawa ne na tambayi abdullahi bin mubarak fa qala al aslu arbu firaq asali dai kungiyoyin musulunci na bid'a asalin su guda hudu ne a duniya gaba daya kuma shi'a su ne shi'a wal haruriya da kungiyar Hawari wal da yan kadariya. wal murji'a da murji'a su ne asalin kungiyoyi na duniya duk sauran kungiyoyi gaba daya rassan su ne qala qult ya abu abdurrahman sai na ce ah, in ji hafs ɗin. sai na ce ya aba abdurrahman lam ka tazkurul jami'a eh. ban ji ka ambaci jami'a ba a ya kamata ka ce kungiyoyin musulunci guda biyar ne asalin su shi'a khawarij qadariya murji'a da jami'a. me yasa baka ambaci jami'a ba qal innama sa'altani an firaqil muslimin yace ka tambaye ni ne kungiyoyin musulunci to me yake nufi ita jami'a menene kungiya ce kafira ce ita yake ka tambaye ni ne asalin kungiyoyin musulunci sai da ce masu hudu ne ga sunan an gano wannan ko to amma jami'a ba a sanya su daga cikin kungiyoyin musulunci Abu قال أبو فردوس أبو فردوس يا شيء ومن العلماء الذين لم يدخلوا الجهمية من الفرق الإسلامية daga cikin malamai waɗanda ba su shigar da ainihin jami'a ba daga cikin kungiyoyin musulunci Yusuf bin Asbat akwai Yusuf bin Asbat summa Abdullah bin Umar wa huma imamani dalilan wa'annan mutane imamai ne su bi masu daraja min ajilla ya immatul muslimi daga cikin manya-manyan a'imma na musulunci kuma sun tabbatar da wayannan aqidun da ake zargin jahiliya da su gaskiya ne sun faɗa wa hadha abdullahi bin mubarak yaqul da abdullahi bin mubarak yana cewa inna la nahqi kalam al-yahudi wa nasara lalle mu mukan hikaito mukan yi quotation hikaito maganganun yahudawa da nasara wala da sadewa an na hakiya kalamul jahmiya amma ba ma iya shi kai to maganar jahmiya ji wannan yana iya shi kai to maganar yahudi da nasara hmm. yahudawa sun ce kaza sai ya faɗi abin da suka faɗa hmm. amma baya iya yace ba ma iya shi kai to maganar jahmiya saboda munin maganar yana fin da yahudawa ma munin maganar yan jahmiya yana fin da yahudawa وهذا الذي قاله مال إليه طائفة من العلماء wannan shine abin da wasu bangare daga cikin malamai suka karkata zuwa gare shi min ashabi ahmad wa daga cikin ɗaliban ahmad bin hanbal da wani su qalu innal jahmiya kuffaru kace lalle yan jahmiya fa kafirai ne ba wala yadkhuluna fil ithnatayn wa sab'ina wa sab'ina firqa ba sa shiga cikin 72 daga cikin ainihin kungiyoyin musulunci kenan wa'annan 72 ana sa su musulmi ne su sai dai in sun aikata abin da ya fitar da su daga musulunci amma in ka ji an ce wanda ba shi daga cikin saba'in da biyu kafiri ne shi akwai yan baha'iya yan baha'iya suna nan su ma suna da'awar musulunci to su ma ba a sa su daga cikin saba'in da biyu akwai yan ahmadiyya yan ahmadiyya ba a sa su daga cikin saba'in da biyu akwai sufaye yan hakika su ma ba a sa su daga cikin saba'in da biyu akwai yan shi'a gulla ɗan ismailiya albatiniya da rawafi ba a sasu daga cikin saba'in da biyu amma an ce shi'a shi'a ƙungiya ce da take fifita ahalul baiti akan sahabbai suna fifita ali bin abi talib akan abubakar da umar da sauran sahabbai wannan shi ne shi'anci faɗin wannan magana fifita ali bin abi talib akan abubakar da umar bid'a ne to mutanen da suke yan shi'a amma kuma shi an cinsu bai kai su ga karyata alkur'ani ba bai kai su ga cewa qur'ani akwai rage ko akwai ƙari ba misali cewa muna karanta wannan qur'ani kan babin lalura an gane to wannan yana daga cikin dalilin da yasa malamai kamar irin su Nasiru Din Albani in ba na manta ba da bimba, sun sun ta ayatul lahi kumini kace ayatul lahi komini ya nuna ainihin wato wannan qur'ani da muke karantawa kan lalura ne sai mahdi ya zo sannan kuma ya ce imamai suna da wani matsayi wanda la ya bulughu al-malakul muqarrab wala nabiy mursal cewa imamai suna da wani matsayi wanda mala'ika na kusa da Allah ko annabi mursali bai kai zuwa gare shi ba an gane naga Sheikh Mukbil ibn Hadi ibn Hadi al wadi shi ma ya kafurta yan komeniya in dai mutum na da wannan aqida na Qur'ani bai cika ba yana da aƙida cewa imamai suna da matsayin da ya fi na mala'iku da na annabawa eh ga aƙidan bada ga wasu miyagun aƙidu da suke da shi to kaulan wahidan ba a sanya su daga cikin saba'in amma nan ana sanyawa saba'in da biyu wanda bid'ansu yana da ƙarfi amma bai kai zuwa kafirci ba an tambayi al'allama ibn baz rahimahullah me zai ce kan ikhwanul muslimin za a sanya su daga cikin wayannan kungiyoyi 72 yace kwarai daga ciki su ma suna cikin kungiyoyi 72 daga cikin kungiyoyi na bata wanda annabi yace dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya kenan ikwanul muslimin wato yan bid'a ne amma ba za a sanya su daga cikin mukaffira ba sai dai in sun aikata abin da ya kafirta su daga baya in dai suka aikata wani abu da ya kafirta su shikenan amma su yan bid'a ne su an gane to me aqidan su shi tambayar zama me aqidan su an gama to wanda bai da hadisi ba sai kai tambaya kuma kan shi an da shi bai da hadisi ba magana ya kare kuma eh, yi an fahimci wannan ko eh. saboda haka ikhwanul muslimin kaji bin ba ya ce suna daga cikin 72 nan kenan su ba ahlus sunna bane eh. in ana magana ahlus sunna ba a sanya ikhwanul muslimin ba a sanya yan qutubiyya daga cikin ahalus sunna wal jama'a an gane wani ko duk wayannan kungiyoyi ana cire su masu goyon bayan su fa akwai masu goyon bayan ikhwanul muslimin kamar yan sururiya kamar yan haddadiya za ga wayannan suna iya zagin kowa su aibanta shi ba sa aibanta Hassan albanna ba sa aibanta Zaid Kudu, ba sa aibanta kaza to irin wayannan me zaka ce kansu kaga su ma yan bid'a ne misali duk mutumin da yake bada kariya ga dan bid'a shi ma dan bid'a ne an tabbatar wannan sharuɗan bid'a sun cika a gare shi ka bashi kariya sai ma ka zama kan bid'a an fahimci wannan ko to wannan shine na ala tambihu eh tambihu ko kala min eh na tambihi fadakarwa eh na zan ya karsa zan ya karsa eh wa min al mu'asirina man yara anna al jahma lahu ta'sirun khadir daga cikin malaman wannan daga cikin malamai mu'asirin na zamani akwai mai ganin ai jaham yana da wani tasiri mai hadari a cikin tunani na musulunci ya ba da gudunmuwa mai tsoka kan a cikin addinin musulunci daga cikin mu'asirai irin su abu mai littafin fajrul islam tuhal islam shi ma wani malami da wani marubuci ne dan bid'a ne shi yana daga cikin ainihin marji'i na na Abdul Jabbar wajen karyata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da ainihin faɗin manganu na batanci ga ainihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da shi manzon Allah kanshi an gane idan mutum na karanta littattafai irin na wayannan orientalist din wanda su ba ahlus sunna ba su ba ɗan shi'a ba su ba khawarij ba su duka sunan wasu iri kawai rubutu kawai suke yi su faɗa abin da suke so da sunan musulunci an gane wannan ko to anan ne za ga galiban masu mummunan tunani ga musulunci a wannan zamanin sai su je su lebo littattafansu sai su dinga magana sai ka ɗauka su suka kawo da kansu to wannan shi ne huwa qiyamuhu fi wajhi al-isra'iliyat allati hajamat al-islam shine shine tsayuwansa ya tsaya a fuskar isra'iliya daga cikin gudunmu wanda ya ba musulunci irin tarihin nan da hadisan nan na isra'iliya wanda an samo daga bani isra'il manzo Allah ya ce balligu anni walau aya wa haddisu an bani isra'il wala haraj faman kazaba alayya muta'ammidan fa yatabawa amqalu minan nar ballighu anni walau aya ku isar da sako game da ni ko aya dai ka sani ka san wa ayan ka san ma'anan shi ka karbi bayanin a wajen malami ka isar da sako wa hadisu an bani isra'il ku karbo hadisi daga bani isra'il wala halas babu laifi amma kuma duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya karbo daga bani isra'il sai ce kala rasulullah to ya zauni mazaunin shi a wutar jahannama to irin wayannan isra'iliya din manzo Allah yake cewa in kun kun karbo su kun karbo hadisi daga wajen yahudawa fala tusaddiquhum wala tukazibuhum kada ku yadda da su ka ku karyata su dan yahudawa malaman su sun canza addini sun ƙara wasu abubuwa cikin sun rage wasu abubuwa amma har yanzu akwai wasu abubuwa na gaskiya a cikin littattafansu to idan ya zama to sun ruwaito abu to kada ka ce eh ko a'a kawai da in ka ruwaito sai yi shiru kan shi suka ce wannan yana daga cikin isra'iliya domin in ka ce gaskiya ne zai iya yiwa yana daga cikin abin da malaman ka tsara in ka ce ƙarya ne kuma zai iya yiwa yana daga cikin gaskiyan da yake an gane shi yasa in ka ruwaito malaman tafsiri sun ruwaito isra'iliya da yawa in kana duba cikin tafsirin kurkudi akwai su tafsir na ainihin wannan a wannan tafsirin dabari akwai su an gane to malami in ya ruwaito wannan zai faɗi cewa wannan isra'iliyat ne kaga sai ka san cewa kana kan basira an gani kana kan basira wannan tarihi ka yi hankali da shi kada ka tsaya ka bada kai ta bada labari akan abin da baka da tabbas an gani wannan ko to irin wayannan isra'iliya din suna da yawa littafan tafsiri wasu malamai sukan ankarar da mutane kamar ibn kasir yana kokari in ya ga isra'iliya da ya magana amma wani lokaci shi ma ya dan shiru a kansu mun gano wannan ko to saboda haka wai jaham bin safwan yayi kokari wajen raddi ga isra'iliyat allati hajamat islam wanda suka afkowa musulunci min khurasan daga garin khurasan walau hafiza lana tarihi kutibahu da a ce ainihin tarihi ya kiyaye mana littattafan sa littafan jaham lattadaha lana al-kathiru min munaqashatihi ma maqatil ibn sulaiman da ainihin da yawa daga cikin tattaunawan shi ya bayyana gare mu ya tattauna da malamin tafsirin nan muƙatil bin ah, bin Suleiman kin yi ta samun raddi yayi ma muƙatil raddi shi ma muqatil ya mishi raddi ya da tsare eh dangare da wannan bangaren a wannan bangare shi Jamal bin Safwan yana raddi ga muƙatil. shi ko muqatil babban malamin tafsiri ne yana ruwaito Isra'iliya da yawa yana ruwaito hadisan ƙarya da yawa ya rubuta tafsirin shi وكان لمقاتل بن سليمان اثر كبير في دخل الإسرائيليات شي مقاتل بن سليمان yana da tasiri mai girma wajen shigar da اسرائيليات a cikin zuciyar tafsiri a cikin littafin tafsiri an gane shine shine shi da su ma shi yana da ainihin gudunmawa mai tsoka wajen yada isra'iliya. shi wannan bawan Allah unzur nash'atul fikr al-falsafi na Dr. Aliyu Sami Annashar ka duba littafin da kira nash'atul fikr al-falsafi ya tasarrufin yasir akan yi tasarruf kaɗan akan shi an ka duba wannan magana za ga cewa wato wai abin da malam abin da suke magana gare mu cewa da a ce Allah zai sa da a ce littafin shi ya rayu wallafa wallafan suna nan ba ma san ma wallafa wallafan su rayu saboda irin wayannan littafai da suna raye yanzu malamai za su iya amfani da shi wasu miyaku wajen ɗauko wasu abubuwa don su rikita da kwakwalwar mutane an gane kuma sai ka ɗauka cewa su suka yi research galiban 'yan najeriya kasalallu ne ba su da lokacin ma research sai dai su ɗauki littafin wani malami kawai abin da ya faɗa kawai su kama yaɗawa an gano wannan ko eh. na'am qala abu firdaus abu firdaus ya ce wa hadhihi al-azar wal mubarrarat irin wa'annan uzurruka duk dai uzurruka la tubari'u min al-mafasil al-izam ba sa kubutar da jaham daga barna manya-manya allati wa ka'a fiha fil kufriyat wal bid'iyat da irin bannan da ya auka cikin su na irin kafirce kafirce ya fada cikin kafirci da yawa wal bid'iyat da kuma bid'o'i wanda Allah kadai san iyakan su wannan bawan Allah ya fada cikin bid'o'i wanda Allah kadai san iyakan su wallahu fadluhu min qiyamihi fi wajhi al isra'iliyat allati hajama eh tabbas yana da falala a wajen tsayuwansa ta fuskar isra'iliyat ya tsaya sosai yana taraddin irin tarihi na isra'iliya wanda suka afka wa musulunci walau wuziruhu tsakilu allazi ka yuzhibu bi jami'i hasanati a yana da ainihin zunubin sa mai nauyi wanda zunubin nan zai iya tafiyar da dukkan kyawun ayyukan su ma dukkan ayyukan da ya aikata na alkhairi to wannan kafirce kafircen da bidiyoyin da yi za su iya kwashe duk wannan alkhairin da yi. wallahu musta'an da Allah muke neman taimako wa alaikum salam za su gaya ma in ka san Allah shi ya halice ka Allah shi ya azurtawa kaza kaza da sauran shi ke na ka zan musulmi <laughs> Ila da ka sami yasun ba su ma bayani ka samu ɗaya daga cikin gidan ya fara ma bayani eh. akwai wani abu theory of evolution eh. ai irin shi suka aiki da shi theory na evolution da aka cewa asalin nan adam biri ne eh. <laughs> daga baya kaza kaza yana ta ci gaba yana ci da akwai irin wannan duk philosophers ne suke da irin wannan tunani din cewa rayuwa gaba ɗaya a nan duniya ake yin ta ba a wuce duniya sannan su ma kristoci suna da yan jehovah witness su ma suna da wannan ra'ayi na ainihin tanasukul arwa reincarnation an gane suna cewa akwai wani aya a cikin ainihin littafinsu the righteous shall inherit the earth cewa mutanen kirki za su gaji duniyan nan ba magana wai aljanna ko wuta kawai nan duniya za a gada an gani? na'am ga malam jabar jawa? wai wata tambaya wani irin gashi nan eh. ai ba ka haɗa abubuwan guda biyu waje ɗaya ba eh. ga malam jafar ga wani mai kuɗi na halal wa za ka ɗauka kowanne muna so ai eh, to ni na musu uzuri mai kuɗi na halal <laughs> ga multimiloniya ga malam jafar kowanne muna buƙatar shi a fagensa malami muna buƙatar shi shirya da mu zuwa ga hanya mai kuɗi muna buƙatar dukiyar shi don a yaɗa da'awa ba shi kenan huta ba amma in kudin shi na haram ne ba abin da muke so ba ma son kudin nasa malam jafar muke so eh. Eh. Eh. ba shi kenan ba tun ba ka ba shirme ba mai amfani hada malamin addini da mai kudi ka ce wai wanne za ka zaɓa kamar mutum ya ce ne da mahaifiyarka da matarka wanne ne ka fi so wanne ka fi so ah, ka faɗi gaskiya wanne ka fi so da mahaifiyarka da matarka soyayya ba ɗaya ne kan maka hada eh. irin son da kake wa mamanka daban son da kake wa matarka daban eh. to ba a hadawa kowace ita mahaifiyarka ka wani irin soyayya mai hada da girmamawa eh. ita wannan soyayya ne wanda ke da alaka na aure ba ɗaya bane ba ɗaya ne firgota in wani ya ce ma wannan suka to wannan ma magana ma bai ba dace ma yi shi ba kowanne yana da matsayin shi malam jafar yana da matsayin shi na mai karantarwa mai kuɗi na da matsayin shi na yana ba da dukiya ana yin da'awa kuma duk abubuwa guda biyu ana bukata malam jabar shi kaɗai bai kai yaɗa addini ba kamar yadda mai kuɗi shi ma bai kai kai yaɗa addini ba duk da malamai da malami da mai kuɗi suna bukatar juna sannan da'awa ta ɗaukaka eh wasu na shawarar da'awa an babu dawa sai a yi dawa shikenan zai yiwuwa sai eh, taɓa yiwuwa a yi da'awa ba a nemi taimako kuma a ci kaza kuma su waye masu taimakawa ذهب أهل الدسور بالأجور بقى النبي بدأوا انتو ما شاء الله ينزو نعم yayi kasuwanci yana sai da kayan maye ya bayani ya yi maye ne ɗan kasuwar eh dan ko zo ma ya halatta mana zai yi wa ɗan giyan ma'aikacin gwamnati ne halar shi ne shi giyan shi ya ya shawo shi can gefe amma kuma ya kawo ma kudi na halar zai zai abu abin da zai zai zai abinci ya ci ko ya siyo sabulu zai je ya wanki zai kana shi ba wuce abin da yake nufi kenan abin da ke gida ma ai bai kasu zaka kaso kasuwanci da mutum sai yana da cikin hankalin shi shi za ka ce karamin yaro wanda ba mu bayyanzi ba in ya siya abu baya halarta ka siyan makaramin yaro wanda bai da wayo ka siyan mai da abu in ya siya iyayen sa dawo suka ce ba su ba zo ka ba su kuɗin su to balantana mutumin da baya cikin hankalinsa ba za ku yi kasuwanci tare da shi ba saboda zai iya zuwa ka abin da ake sayawa naira ɗari ka sai mai dubu ɗari zai biya sai bayan ya wasa ce na kuɗin shi ko ba ka ba amma dan dan mutum ya bugu sai ya ciro kudin shi ya ce a siyo mai abinci sai yaran suka amfasa kai suka siyo mai shikenan da kudin shi kudin shi na halal ne shan giyan shi kuma Allah zai kama shi kan shan giyan shi na fatan gane hmm. to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um yau shi ne ranar da muka yi alkawari ranar gidauniya yau ne juma'a to kun ga yanzu ramadan ya matso sosai yanzu yanzu na yau shi sura wata nawa sura wata nawa ya kai wata biyu yanzu da wani jira wata biyu yanzu Ramazan. to kuma ina ganin ko da kanku za ku yi adalci kun san abin da kun ku da kanku za ku iya yanke hukunci kuma kuɗin da ake neman taimako a ce an samu dubu ishirin yau wani lokaci dubu sha wani lokaci dubu goma to kuma cikin wasu watanni da muka dan dawo wani lokacin corona din nan shi ne aka fara neman wannan taimako din to kuna ganin cewa wannan zai iya sanyawa a samu kuɗin tafsiri zai iya kaiwa kaga ba zai kai ba kaga dole ne dai misali za mu ci gaba da neman taimako kenan har illa masha Allah har lokacin da Allah ya sa aka dace da abin da ake so to shi yasa muka ce za za mu ta neman taimako kila Allah ya taimake mu muka samu taimakon daga wasu wurare to kila ba za a za a ci gaba da neman taimako da Ramadan ba amma Allah ya sanya ba mu samu ba to kaga dole ne a ci gaba da neman taimako akan shi to da aka dai a take shirye muna kwadaitar da al'umma cewa za a zagaya neman taimako don Allah a bayar da yawa a bayar da yawa sun lokaci ya riga ya kure kuma babu wanda za su taimaka sai kudin kuma duk mutumin da ya bada taimakon shi zai samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma ya zama to daga cikin wanda ya taimaka zuwa ga aikin alkhairi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu al-ithmi wal udwan to zai mala awwal zai dan yi karin bayani kan wannan abu sannan sai a nemi taimako نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول yadda ba jin a ce bayani sai Allah ya yi bayani santor ya ga garamar ya karu ba wani abu da muka yi ko muka ga mai mafasa a kawai za a ce an gabatar da shi dole zama yana dan bayani wal Allah dan bayani shi ta ko na mu zuwa kunya ko za mu yi kai mafasa amma duk da shi a hankali yan kuwa da mu mun san me yake gudana daidai ko kullum kamar yadda malai bayani cewa da su goma su zamu ba sha biyar kuma yanzu bai wuce mu ne ma su ba su uku ko su biyar ba